إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi biyar ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da bakwai, wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar e, kaduna a wannan ƙasa ta ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na watan ramalana a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta uku a jerin gwanan surorin alƙur'ani ita ce suratu ali imran jiya mun kwana a shafi na ko kuma ayata arba'in da tara a jerin gwanan tafsirinmu na wannan shekara wannan shine majalisi na bakwai za mu tashi akan aya ta hamsin inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا, ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الله سبحانه وتعالى yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin annabi Isa dan Maryam shi kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta wa al'ummansa saƙon da Allah ya saukar masa akan kissan annabi Isa ɗan Maryam kasantuwar cewa siffa ce wanda annabi isa ɗan maryam yake gaya wa banu isra'ila duk abinda mutum ya ci idan ya zo gaban annabi isa ɗan maryam zai ce yanzu da ka fito daga gida tuwo ka ko kaza ka ci ko kaza ka ci allah subhanahu Ta'ala cikin mu'ujizar da yi wa annabi isa ɗan maryam yana faɗi ga mutanensa ababen da suka ci a gidaje wannan aya ce don banu isra'ila su ƙara yadda da annabi isa ɗan maryam cewa lallai wannan bawan allah annabin allah ne in ba don allah ya sanar da shi ba bayan da za a iya san me kaci har ka zo gabansa yana gaya maka ga abin da kaci sai allah yake bayani a harshen annabi isa ɗan maryam ya ce wa musaddiƙan lima bayna yadayya ni annabi isa ɗan maryam ina mai gaskata abin da yake gabana minat taurati na attaura tunda annabi ne daga cikin annabawan banu isra'ila duk da allah ya bashi injila to akwai wasu dokoki na attaura allah ya ba annabi isa ɗan maryam dama aka caccanza su shi sa ya ce ina mai gaskata abinda ke gaba gare ni na attaura in ji Allah subhanahu wa ta'ala a harshen annabi isa ɗan maryam sai ya ce wa uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum akwai wasu ababai wanda da a cikin attaura haramun ne ga yahudawa su yi shi ni annabi isa Allah ya bani dama in halatta muku wa'annan ababen da da haramun ne saboda ba wa'anda suka sha wahala na doka irin banu isra'ila su ma dalilin wahalar ta'annutinsu da suke yi wa annabawansu in Allah ya ce wa annabi ka gaya musu su yi kaza sai ce ba mu gane ba sai Allah ya ce yi ku ce ka ce musu su yi kaza sai ce ba su gane ba sai a ƙara wajabta musu a ƙara tsananta musu shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mu al'ummansa kada mu yawaita tambayoyi kamar yadda banu isra'ila wani irin tambaya tambaya irin ta ta'annuti ya kure don ya kure malam ta za akwai irin mutanen nan to yau bari mu gani yau za mu kure malam mu gani malam ya sani ko bai sani ba to manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku mun irin wa'annan tambayoyin kamar yadda banu isra'ila suke yi wa annabawansu wannan dalilin yasa suka halaka Allah subhanahu ta'ala ya tsananta musu banu isra'ila sun kasance fa idan mutum ya yi bawali kaga saboda tambayoyi na ta'annuti da suka yi wa annabawansu kawai ruwa zai sa ya yi tsarki sai aka ce a sai sun yi da dutse kuma tsarkin sai gabansa ya fito da jini shine ya tsarkaka to kaga sonar aka yi fitsari kuwa a akwai bala'i kaga wanda yana daga cikin wahala wanda Allah subhanahu ya yayi wa banu Isra'ila to shine annabi Isa dan Maryam yake gaya wa banu Isra'ila ni dinnan a matsayina na annabi cikin banu Isra'ila duk da na zo muku da sabon doka da littafi shine injila Allah ya halatta min in halatta muku wasu abin da a baya an haranta muku su an hana ku aiwatar da shi shine annabi isa ɗan maryam yace wani uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum. in halatta muku wasu ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku sai imamu ibn kathir a wannan gaba sai ya ce a ƙarƙashin wannan aya sai ya ce fihi dilalatun ala anna isa alaihi salam nasakha ba'du shari'ati taurat wannan ayar dalili ne akan cewa annabi isa ɗan maryam ya shafe wasu hukunce-hukuncen da Allah ya yi wa yahudawa banu isra'ila a cikin attaura wa kashafa lahum anil mughatta fima kanu yatanaza'una fihi khata'an sannan ya kwaranye musu wasu ababai da aka lullube musu wanda suke sa'insa a kansa a baya bisa kuskure kama qala fil ayatil ukhra kamar yadda Allah ya faɗi a wata aya na daban waji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da aya daga ubangijinku shine wani ubayyana lakum ba'd taktalifu na fi yi muku bayanin abinda da kuna samun saɓani a kansa wasu su ce ba za su yi wasu ce za su yi saboda banu isra'ila ba irin ta'annu tun da ba su yi wa annabawansu ba ‘yan kure suke yi wa annabawansu annabin Allah ya ce kaza su ce su ba za su yi ba su yi tambaya a ba su amsa kuma su ce ba za su yi ba bal hasili ma ukubar laifin da suka yi sai da ya shafi annabi musa Allah ya ce su shiga ardul muqaddasa ƙasa tsarkakakkiya Allah ya ba su doka su je tare da annabi Musa da annabi Musa ya gaya musu ya ce Allah ya ce in gaya muku da ni da ku mu je wannan garin sai suka ce ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha kai annabi Musa mu ba ba za mu shiga wannan garin ba har abada matukar wa'annan mutanen na ciki fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun suka ce wallahi da kai da ka ku je ku yi yakin mu ba za mu je ba muna nan ba inda za mu kuma akan hanyar zuwa garin ne fa don kusancewa Allah idan ya tashi ukuba ba waɗanda suka yi laifin kadai ukuba ke shafa ba har waɗanda ba ruwansu sai ta shafe su yanzu doka ce Allah ya ba annabi Musa ya gaya musu annabi Musa ya gaya musu ga abin da Allah ya ce mu yi da ni da ku suka ce ba za mu yi ba kai da Allah ka kuje ku yi mu a nan za mu zauna Shi shine ta Allah da ya tashi yin ukuba sai ce fa inna ha muharramatun alaihim arba'ina sana yatihuna fil ard sai Allah ce na haramta muku shiga garin da kai annabi Musa da su da suka kibin dokarka da kai da su duk sai kun sha wannan wahala annabin Allah ba Allah ya bashi doka ya gaya wa al'ummansa ya faɗi suka ce ba za su yi ba da shi da Allah su je da hukumar ta taso sai da ta shafi annabi Musa suka yi shekara arba'in suka kasa gane hanyar garin laifin wasu ya shafi ne ya shafi wasu wanda suka yi laifin daban amma da hukumar ta zo annabin Allah sai da ta shafe shi Shi ne wa annabi Musa shekara arba'in sun kasa gane hanyar garin in suka zo sai suka sun koma baya sai da suka shekara arba'in suna wannan zintirin a hanya sun kasa shiga garin saboda Allah ya ce musu sun kibin doka Allah kaga anan yana nuna maka bala'in saba wa dokar Allah to wani zai ce ai wannan mutanen banu isra'ila ne to mu ba mu. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yakin uhudu ya zaɓi mutane hamsin gwanaye a iya harbi sai ya ce ko hau kan jabal ruma kan ku sauka ko da allah ya ba mu nasara ku kasance a wurin sai in kun samu doka daga gare ni inda mushirkai za su sami nasara a kanmu suna ɗaukan musulmi kamar yadda shirwa ke ɗaukan ɗan tsako kakkusakko daga inda kuke sai kun ji doka daga gare ni ba mazala ya ba da doka ba shi kenan an fara yakin uhudu sai Allah ya ba da nasara ga musulmai sai suka kada kafaran suna gudu mushirkan maka suna gudu sai aka fara kwashe ganima a cikin mutane hamsin ɗin nan sai arba'in suka ce kai ana fa kwasan ganima ya kamata mu sauka sai shugabansu wanda manzan Allah ya naɗa sai ce ƙuƙu manzan Allah ya ce ko an samu nasara kan mu sauka sai mun ji doka daga gare sa mu tsaya sai suka ce a ah, ai yayi haka ne don ya karfafa mu mu fa za mu sauka mu samu namu kasan na ganima ya ce inu manzan Allah ce kan ku sauka sai mutane arba'in suka sauka sai rage nawa goma to a goman nan a lokacin mushirkai suna so su zagayo amma suna jin tsoron mutane hamsin din nan sai suka ga tun da guda goma ne suna da dama za su iya zuwa sai suka zagayo aka kashe takwas daga cikin goman nan da aka zagayo shi kenan su musulmai sun raka mushirkai sun bi su da gudu suna guduwa su kuma wannan tawagar sun zagayo ta baya suna zagayowa ta baya sai wa'ancan da ake kora sai suka juyo suna juyowa wa'annan kuma sun riga sun zo sai suka shiga suka yi ambushin ɗin musulmai yanzu aka sa su a tsakiya ga manzan Allah ga sahabbai ga sauransu a nan ne fa aka kashe mutane saba'in daga cikin musulmai a ciki akwai hamza sayyidu shuhada hamza gwarzo ne dogo ne ƙaƙƙarfa. washi shi kuma an mai alwashin in ya kashe hamza za a mai tukwicin a 'yan tashi ya zama firi shi ko sai ya samu dama tazaran hamza da wahshi kamar yadda hadisin imam muslim ya yi ishara zuwa gare sa abu dawud da tirmidhi da nisa'i da ibnu maja imam bukhari ne bai rawaito sa ba mutane goma washi da ya daga mashin da ya taɗe ya taɗe sai ya harba mashin na zuwa kawai sai ta caki hamza a ƙirjinsa wajen zuciya ta fasa baya hamza na daga kai sai ya hango washi tazaransa da washi mutane goma hamza sai barka mutumin farko ya kashe shi ya ƙara gaba ya limamawa na biyun wuka ya kashe shi ya saka ma na ukun ya barka na hudun ya kashe na biyar ya kashe na shida ya kashe na bakwai ya kashe na takwas yana kashe na tara sai karfin shekari gashi ya zo gaban washi ba zai iya mai komai ba saboda ƙarfin ya riga ya ƙare a jikinsa shi kuma daman an mai ishara cewa in ya kashe hamza ya zama ɗa shi kuma hikimar shi ne Allah zai haɗa shi da hamza a aljanna shi sa Allah bai ba shi dama ya iya kashe washi ba a wannan yakin aka rotsa wa manzan Allah kai aka karya masa haƙoransa guda biyu da na sama da na ƙasa ya koma kamar mushirya sahabin da ya tashi cire mashin da ya taki goshin manzo Allah da ya sa haƙorinsa wajen cirewa sai da haƙorinsa ɗaya ya balle a wannan yakin dama ta samu suka ce shi kenan mu kashe annabi Muhammad ga dama duk sahabbai sun gudu saboda bala'in yakin sai na bakar ya ce dimbin gudu talha sa'ad ibn abi uh, talha shine wanda ya tsaya wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga dama a kashe Muhammadu ana daga mashi za a soka manzon Allah sai ya juya bayansa kawai aka soka mai mashin a baya ana takawa ya rike ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo sara ya sa hannunsa ya tare sai da hannunsa ta koma kaman shan inna saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayansa saboda suka sai da ta koma kamar bayan kada saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har sai da manzon Allah ya ce mai irmihim ya talha fidaka abi wa ummi harbe su mahaifina da mahaifiyata su zama fansa a gare ka manzo Allah yana ni zan Allah ne ba ƙarya bane ku dawo yana kiran sabai su dawo ina sai na bakare ce ni ne farkon wanda na fara dawowa na dawo yace sai sai da na Umar ya dawo sai sai da na Uthman ya dawo sai sai da na Ali ya dawo sai sahabbai suka fara dawowa ɗaya bayan ɗaya bayan an kakkashe da yawa daga cikin sahabbai wanda Amurbin bin yana ciki mus'ab bin umair yana ciki sannan anas bin nadar yana ciki da sauran sahabbai wanda aka kakkashe su a wajen wannan fa doka ne manzon Allah ya bada aka saba dokan da bala'in ya zo bai takaita akan mutane arba'in suka saba bala'in sai da ya shafi al'umma rankatakan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya yi wa manzan Allah zafi a zuciya ya ce ta yaya Allah zai rabautar da mutanen da suka rotsa wa manzansu kai sai Allah ya ce laisa laka min al'amri shay'un sai ladabtar da manzan Allah akan wannan magana ba ruwanka akan al'amarin da suka yi in Allah ya ga dama ya azabtar da su in ya ga dama ya yafe musu amma fasa maka kan da suka yi fa innahum zalimun ne kuma a cikin wa'annan mutanen akwai wanda suka musulunta da yawa wa shi ma yana ciki shi ya kashe hamza kuma ga shi ya musulunta yana daga cikin abin da yake masa daɗi bayan ya musulunta shi ya kasance shi ya kashe musailamatul kazzab musailama da yake cewa shi annabi ne har ya rubuta sako ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min musailama rasulillah ila muhammadin rasulillah daga musailama annabin Allah zuwa annabi muhammad annabin Allah qassama baini wa bainaka al-ard yace Allah ya raba ƙasa tsakanina da kai laka nisfun waliya liya nisfun kana da rabin duniya ni ma ina da rabin duniya yadda kake annabi ni ma annabi ne sai manzon Allah ya sa a rubuta masa amsa sai ce min muhammadin rasulillah ila musailamatil kazzab daga annabi muhammad sako zuwa ga musailama tintirin makaryaci to musailama saboda yana so ya sami sojoji masu ƙarfi sai aka samu saja'a ita kuma mace ce tana claiming ita ma annabi ya ce to kuma jin wannan bayan mutuwar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan da musailama ya zo sai ya kasan namiji da wayo sai ya lallaɓe ta tana da mabiya da yawa sai ya aure ta tunda ya aure ta kaga mabiyanta sun zama nashi kenan da ya aure ta da mabiyanta suka zo suka ce aina maharu nabiyatina ina ina sadakin annabiyarmu sai ce a fauna an kum salatar asir mun yafe muku zallar la'asar ba sai kun yi ba kaji nan iska sai ce mun yafe muku sallar la'asar ba sai kun yi sallar la'asar ba sai na bakar ya sha wahala da su to yana daga cikin abin da shi wa shi yake alfahari da shi da wannan mashin da ya kashe hamza da ita ya daga ya kashe musailama ya ce to na kashe wato takobin Allah ko kuma zaki baffan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wannan mashin yau kuma na kashe makiyin Allah da shi yana jin daɗi saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin ya masa ciwo iya ciwo sai ne fashe da kuka ya kalle su Hamza da aka zo binne shi littafanin da za a binne shi ya an kasa sa. saboda a lokacin ana matsanancin hali in aka sa ya rufe kan sai su bayyana in aka jawo wajen kafan sai kan ya fito manzala ce a rufe kan kafan da ya bayyana a sa yayi a lullube shi a binne shi manzo ya yi kuka ya yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kuma inda Allah ila yau yawm alqiyamah annakum shuhada ila Allah aw inda Allah Ya ce, ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina muku shaida cewa ku kun yi shahada har zuwa gaban Allah ranar tashin alkiyama yace ayyuhan nas zuruhum wa sallimu alaihim jama'a ku ziyarce su ku dinga musu salati sallama fa wallazi nafsi bi yadi na rantse muku da wanda raina ke hannunsu yake hannunsa la yusallimu alaihi adun minkum illa raddu salam ba wani a cikin ku da zai zo wurin su ya musu sallama sai sun amsa sai ce assalamu alayka ya mus'ab bin umair assalamu alaikum ayyuhar shuhada manzan Allah na kuka saboda ya ga mus'ab dan umayr yaro wanda ke cikin gata wanda duk imanin da ka ji mutanen madina na yi ta dalilinsa ne saboda shi ya karantar da su awwalu safirin fil islam shine jakadan farko a musulunci dan shekara 18 manzo Allah ya tura shi madina yaje yana koyawa aus da khazraj addinin Allah da qur'ani da imani da tauhidi wannan imanin da ka ji an ce mutanen madina sun yi dalilin wannan yaron ne ya karantar da su wannan dalilin ya sa manzan Allah ya yi kuka wanda babansa mai kuɗi ne babarsa mai kuɗi ce a garin makka duk dandalin matasan da babu mus'ab to wannan dandali bai cika ba saboda gatan da mus'ab yake da shi 'yan mata ake sawa su cancana ado su tsaya a gabansa kawai yana kallo saboda gatan da yake da shi a wajen mahaifinsa da mahaifiya baban na da kuɗi maman na da kuɗi amma gashi an kashe shi a yakin kudu likafanin da za a binne shi da shi ya gagara wannan abin ya sa manzon Allah ya fashe da kuka yana tausaya masa da irin gatar da yake da shi amma yau saboda addinin Allah gashi jin wannan gatar Mus'ab dan Umay ya salwantar da wannan gatar a yakin badar aka kama ɗan uwansa sahabin da ya kama ɗan uwansa aka ba shi shi a matsayin bawa ya ce ya fanshe shi yana zuwa sai yace kakka daga mai kafa baban sana da kuɗi, mamar sana da kuɗi, suna da kuɗin masifa ka bambare su sai ce musa ni ne fa ɗan uwanka wasu da uban su da ce a wannan ya ka a wurina kaga imani da ke cikin zuciyar musa ɗan umar, amma ga shi yau babu irin kafanin da za a lullube Mus'ab bin Umair wannan yasa manzon Allah kuka to kaga ukubar da mutane arba'in suka saba wa dokar Allah amma da musibar ta zo bata tsaya akan su arba'in din ba sai da aka kashe saba'in sa'annan kuma bala'in sai da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fasa masa kai aka rotsa masa kai aka cire haƙoransa na sama da na ƙasa to don Allah ni da kai mu tambaye junanmu umarni nawa muke sabawa na dokar Allah ashe kenan duk wata musiba da za ta same mu dalilin saban mu ne ya jawo haka saboda ukuba ce Allah yake yi to kuma haka sunnar Allah subhanahu ta'ala yake gudana shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ju'ila dhullu was-sagharu ala man khalafa amri duk wanda ya saba wa umarni na Allah ya sanya masa kaskanci da karanta zai zama karamin mutum a cikin mutane wanda babban mutum ne a cikin mutane amma idan ya zo ba wanda ke ganin girmansa saboda me ya saba wa umarnin Allah ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana daga cikin abin da banu isra'ila suke yi to Allah ya turo annabi isa ya warware wasu ababen da suka yi na saban Allah wanda Allah ya tsananta musu hukunci akan haka sai Allah ya turo annabi isa a musu rangwame akan abin da suka yi na baya wannan yana daga ciki kamar yadda imamu ibn kasir ya yi bayaninsa a cikin tafsirinsa sai ce wallahu a'alam Allah shine ya fi sani Allah ya ce tukun bi ayatin min rabbiku ni annabi Isa dan Maryam na zo muku da hujjoji wanda ke gaskata duk abin da na gaya muku ba shaɗi faɗi bane tabbas daga Allah yake kuma in gaya muku don ku yi imani da hakan daga Ubangijinku sai annabi Isa ya ce fattakullaha saboda haka ku banu Isra'ila ku ji tsoron Allah wa ati'un ku yi mun biyayya ni annabi isa da na zo muku da wannan sako kuma na muku rangwame daga hukunce-hukuncen da Allah ya tsananta muku akan wasu dokoki a baya to yanzu Allah ya sa ta dalili na an ɗaga muku ƙafa, ku ji tsoron Allah ku bi dokar Allah sai Allah ya ce inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu a harshen annabi isa ɗan maryam ya ce lallai Allah rabbi wa rabbukum shi ubangiji na ne kuma ubangijinku ne kaga nan annabi isa bai ce shi Allah bane kuma shi bai ce dan Allah bane kuma shi bai ce a bautata masa ba yana nuna musu rububiyya ta Allah yace lallai Allah kaga uluhiyya kenan Allah subhanahu wataala shi ya cancanci a bautata masa rabbi wa rabbukum ubangiji na ne kuma ubangijin ku ne sai ce fa'buduhu ku bautata masa ku kadaita shi wajen bauta kan ku yi tarayya da shi kan ku yi shirka da Allah subhanahu ga gashi annabi Isa ɗan Maryam yana yi wa banu Isra'ila wa'azi su ji tsoron Allah ubangijinsu ubangijinsa kuma su kadaita shi wajen bauta sai ce haza siratun mustaqim wannan shine tafarki miƙaƙe kaɗaita Allah a komai shi ne tafarki miƙaƙƙe idan kuka yi za ku samu rabauta a duniya za ku rabauta a lahira kaga ashe kenan annabi isa ɗan maryam bai taɓa yin kira akan kan taslis ba ne trinity bai taɓa yin kira a kai ba bai ce Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki ba a'a ya ce ubangiji na Shi shine ubangijinku ku bautata masa ku kaɗaita shi da bauta wannan shine tafarkin Allah ne kake to kaga ina su ina suka samu trinity ayoyin da suke gaba Allah zai yi bayani yanda suka fada cikin wannan a wato shubha sai Allah madaukaki yace falamma ahassa Isa minhumul kufra a yayin da annabi Isa ɗan Maryam ya ga kafirci balalo daga gare su qala man ansari ilallah sai ya cewa banu Isra'ila waye zai agaza min wajen bin dokar Allah wajen kadaita Allah ya zo ya taimake ni wajen isar da saƙon Allah ya isa zuwa ga kowa a cikinku. ku alhawari yuna, hawariyuna sahabban annabi isa ɗan maryam su ne hawariyawa sai suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimakon Allah bi ma'ana mu za mu taimaka wa addinin Allah ya isa inda ya kamata za mu taimaka maka kamar yadda ya faru da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi wanda imamu Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na ɗari uku da ashirin da biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka zo aikin hajji saboda da kafin zuwan musulunci da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi laraba suna zuwa aikin hajji sai ya zo sai ya ce man rajulun yuwini hatta uballigha kalama rabbi wani mutum ne zai karfafa ni har sai na isar da maganar ubangiji fa inna quraishan قد منعوني أن أبلغ كلام ربي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي للي قريشاوا سن قرن هناني إن إسد ساقم أبنجينا lokacin da baffansa ya mutu da kuma matarsa Khadija bintu kuwaili ta rasu ana kiran wannan shekaran amul huzun shekaran bakin cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga shine ya fita ya tafi ta'if dan ya tallata musu addinin Allah shine ne musulunci da ya je mutanen ta'if suka sa yaran su ƙanana suka rotsa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kai da shi da zaidu zaidu ya dinga ƙoƙarin kare jifan da ake yi wa manzan Allah aka ko mai wani dutse ya take shi a hanci ya faɗi su ma ya tashi to a wannan lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da shi da Zaidu suna dawowa Makka a hanya sai asbahi ya riske su suka shiga wani gona sai suka fara sallan asbahi a wannan sallan asbahi ranan juma'a sai manzon Allah ya karanta suratul sajada yana cikin karatun wasu aljanu da ake kira jinnu nasibin baƙaƙen aljanu ne sun zo gilmawa saboda sarkinsu ya ce sai an binciko me dalilin da ya sa ba sa jin labarin sama da kafin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan hau kafaɗin juna mala'iku da suke sama in Allah ya yi wahayi suna tattaunawa Allah ya ce yau wani zai samu kaza kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru sai mala'iku su dinga tattaunawa tsakaninsu da juna a sararin samaniya to aljanu in sun hau kafaɗin juna in sun ji wannan maganar sai na wanda ke kusa da saman ya gaya wa na kusa na kusa ya gaya wa na kusa na kusa ya gaya wa na kusa sannan su je su gaya wa su ga abin da Allah ya ce zai faru sai su ƙara ƙareraki guda ɗari a cikinsa to da suka zo in sun zo ji sai su ga an jefe su da yula wa anna kunna na maqa'ida lis-sam' faman yat yastabi al'ana yajid lahu shihaban rasada sai ogansu ya ce ku je ku binciko me dalilin suna zuwa sai suka ga manzan Allah na karatun wannan surar a sallan asubahi sai suka ce su wajen takwas ba su kai goma ba sai suka ce wannan shine dalilin da ya sa ba ma jin labarin sama shine Allah ya ba da labari a cikin suratul jin da kuma suratul ahqaf wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirina to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya dawo har ya ga wani mutumi ya tambaye shi wanda ake kiransa Affaf ya tambaye shi ya ce kai waye ya ce shi yana daga cikin waɗanda suka san yunus bin batta sai ya ce to ai ɗan uwana ne manzo Allah ya ce mai ni yunus ɗin nan ɗan uwana ne bi ma'ana yanda yake annabin Allah ni ma annabin Allah ne sai mutumin ya fashe da kuka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya laƙana masa kalman shahada ya musulunta to a wannan lokacin kaga manzon Allah ya nemi taimako a wannan lokaci sai mutanen aus da khazraj suka yadda da manzon Allah me dalili saboda yahudawa sun gaya musu cewa akwai annabin da zai zo na ƙarshe kuma daga cikin mu zai zo in ya zo za mu yaƙe ku in kuka ƙin imani da mu su kuma sun haɗa aus da khazraj fada saboda dukkan su makera ne banu quraiza da banu qainuqa da banu nadir su makera ne sai suka haɗa aus da khazraj a madina fada suna ta yaki. su kuma suna sai musu da makami kuma suna gaya musu annabi zai zo kuma in ya zo in ba ku yarda da shi ba mu za mu yaƙe ku to da manzon Allah ya zo mina tare da babbansa abbas yana tallatawa aus da khazraj musulunci sai suka ce ah ai wannan shine annabin da yahudawa nan suke gaya mana a madina cewa zai zo to bari mu yi sauri mu yi imani da shi kafin yahudawa su riga mu shine dalilin da yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tallata musu suka yadda da manzan Allah suka yadda suka yi imani sai ya tura musu Mus'ab bin Umair ya je ya koya musu musulunci kafin ya zo ya yi hijira dalilin da sa suka yi imani kenan to annabi Isa dan Maryam shi ma yanzu ya nemi agaji tunda banu Isra'ila sun fara makircin za su kashe shi sun fara kusun-kusun tsakaninsu da juna ana bayani ana cewa wannan mutumin in ba mun yi maganinsa ba ne to daman idan mai wa'azi ya gagara al'umma to ta shi ne a kashe shi kawai sunnar yahudawa ce idan mutum ya gagare su suka rasa yadda za su yi da shi to sai su kashe shi to sun fara wannan kuskus tsakaninsu da juna yadda za su kashe annabi isa ɗan maryam to annabi isa ɗan maryam ya ce man ansari ilallah waye zai agaza mun mu isar da sako na Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga mutane su sahabbansa sai suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimakawa addinin Allah ya haɓaka amanna billahi mun yarda da Allah mun yarda da Allah kuma mun yadda kai annabin Allah ne washhad bi anna muslimun annabi isa ka shaida mu mun yi imani mun miƙa wuya zuwa ga Allah cewa Allah shi kaɗai ne ɗayan ɗaya ba yi da abokin tarayya saboda haka mun yadda da shi za mu yi imani kuma za mu ƙarfafa ka a wajen isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala to wannan alhawariyun man annabi isa suka faɗa haka me suka ce sai suka ce rabbana yanzu sun gaya wa annabi isa akan cewa fa sun yadda su yanzu sun musulunta sai suka ce rabbana ya ubangijinmu amanna bima anzalta mun yadda da abin da ka saukar na attaura da injila wattaba'na rasula wannan annabin shine wa annabi isa dan maryam mun bi shi faktubna ma'a shahidin muna roƙonka ya Allah ka rubuta mu cikin wa'anda suka yi shaida cewa annabi isa ɗan maryam annabin Allah ne ba Allah ba kuma ba ɗan Allah ba ka rubuta mu cikin wanda suka yi shaida akan haka daga yanzu har zuwa ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce wa makaru sai suka yi makirci suka ce to ya kamata mutumin nan mu kashe shi wa makar Allah sai Allah ya warware makincinsu ya mai da martani akan makircinsu sai Allah ya warware makircinsu sai Allah ce wallahu khairul makirina Allah shine fiyayyen masana wajen warware makircin masu makirci ya mai da shi kansu to anan ne za mu ji bayani a ƙarƙashin, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirina annabi isa ɗan maryam sun zo dan za su kashe shi sun riga sun haɗa plan sai suka je suka ziga shugaba sarki na wannan zamanin suka ce wannan mutumin bai yadda da mulkin ka ba bai yadda da kaza ba ya ma ce kaza kai mutumin banza ne kai ɗan zina ne yake ne to ka san dama haka ake yi in kai malami ne malamai yan uwanka wa'anda suke mutanen banza a cikinsu ba mutanen kirki ba suna so su yi maganinka to abun farko za su haɗa ka da gwamnan garinku ko za su haɗa ka da shugaban ƙasanku ai wane ma yana cewa kaza a kanka kuma kaga su irin wa'annan ba mutane bane wanda za su ce to a nemo min kaset ɗinsa in ji ba ba irin mutanen bane kawai in an ce duk abin da aka gaya musu a kanka shi za su yi aiki da shi musamman ma na siyasa akwai yarbe yanzu nan sai a shiga ai a kawo wani bidiyonka ko hotonka da wasu maganganu da sautinka a ce ga abin da ka faɗi kaga shi ko kai tsaye zai ce ne gaskiya ne za mu yi maganinsa ko kuma a yi ram da shi ko a garkame shi ko a yi kaza to wannan makircin shine suka yi wa annabi isa dan maryam suka ce bari su yi maganinsa su kau shi a kashe shi suka haɗa baki da wannan shugaban to wannan sai ya ce to ya yadda ya tura fadawa a zo a kashe annabi isa kaga ba tare da ya san ƙarya ba ne banu isra'ila suka yi sharri suka yi wa annabi isa ɗan maryam saboda suna so su gama da annabi isa ɗan maryam wannan ita ce sunnan yahudawa to duk lokacin da ka ga ɗalibin ilimi kake ko malami abokanka ɗaliban ilimi ko ‘yan uwanka malamai wanda ba Allah ba ne a zukatansu suna ƙoƙarin su danne ka suna zuwa su ɓata ka to suna bin tsarin yahudawa ne yi tsarin banu isra'ila idan aka je aka ɓata ka a wajen mutane kaga ba wanda zai ganka da kirki ba wanda zai ganka da mutunci saboda haka bai ma san me ka faɗi ba amma zai kullaci adawa da kai ba siɗiɗi e ba saɗaɗa kuma bai san dalili ba saboda ne an ɗaura shi ne akan cewa ai kai kana zaginsa shi kuma mai mulki in dai mulki na hannunsa to ko ɗanka ne kai hattara da shi don in ka ce za ka shiga mulkinsa wallah zai taka ka ko da ɗanka ne in ka ce za ka kawo mai cikas to wallahi zai iya kau da kai kai zai iya kashe kama saboda wannan mulki saboda giyan mulki idan ta zo to kai hajjara shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man dakhala ala salatin iftutina duk malamin da ke yawan shiga wurin shugabanni sai an jarabce shi sai an jarabce shi dan ga gaskiya zai lauye ya lankwasa shi ya nuna ba gaskiya ba ne akasin haka saboda yana neman daraja da matsayi a wajen wa'annan mutane alakarka da su shine in sun yi ba daidai ba sai ka yi musu nasiha in ka yi musu nasiha shi kenan kaga amma idan ka ce za ka kasance akasin haka to duk abin da ya faru zai iya faruwa Allah ya ji kan shehun musulunci malam abubakar mahmud gumi wato shugaban ƙasa shagari allah ji kansa da rahama yana ba da labari cewa idan ba wanda yake shakkan zuwansa vila a lokacin kamar shakkan malam abubakar mahmud gumi ya ce duk lokacin da ya gansa to ya san akwai matsala zai ce wuri ka za a gyara wuri ka za a gyara wuri ka za a gyara to kaga wanda kuma zai nemi appointment kaga karshen ta sai dai ce to a bashi kaza a mai kaza a mai kaza a mai kaza amma shi wannan idan ya zo zai ce akwai baraka a wuri kaza a toshi akwai baraka a wuri kaza a toshi to su kuma mutane kaga da mai kuɗi da masu mulki da masu sarauta ba irin wa'annan suke so ba sun fi so wanda zai kawo musu gulma ya ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ma ya aibanta ka wane ya yi kaza a kanka to irin wannan information din sun fi son shi amma akan wanda zai zo ce a a wuri kaza kayi ba daidai ba za a ce yana maka katsalandan ne sai a nuna maka baya son ka alhali shi ne masoyinka don duk wanda zai ga kayi ba daidai ba ya gaya maka wallahi duk duniya baka da masoyi irinsa saboda yana so ka gyara ne amma wanda zai ganka kayi ba daidai ba ya yi shiru saboda ɗan kwabbai da zaka ba su wannan ba shi bane masoyinka makiyinka ne Allah ka shiryar da mu na'am rantsuwa da alƙur'ani alƙur'ani na farko dai maganar Allah ne kuma maganar Allah siffa ce daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala don ka rantse da sunan Allah ko da siffar Allah ba ka yi laifi ba saboda ƙur'ani maganar Allah ne ka rantse ne da maganar Allah da siffar Allah subhanahu wa ta'ala a kan cewa kaza ko kaza ko kaza wannan babu laifi don ka rantse da alƙur'ani ina fata an gane saboda ƙur'ani siffa ce daga cikin siffofin Allah kuma za ka rantse da Allah in ka rantse da Allah ko da siffa daga cikin siffofin Allah da Allah ka rantse saboda haka ba laifi bane dan ka rantse da alqur'ani na'am assalamu alaikum malam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk zunubin da kan adam yayi duk zunubin da bawan da yake yi ba ya zarra shi ne ranar kiyama wata aya kuma ta ce Allah zai gafarta zunubai baki daya to yaya wancan ayar da kuma wannan ba sa cin karo da juna wancan tana magana ne wanda ya mutu da laifi bai tuba daga wannan laifin ba faman ya'mal misqala dharratin khairan yarahu waman ya'mal misqala dharratin sharran yarahu duk wanda yayi aiki daidai da kwayan zarra in dai na sharri ne ya mutu bai tuba ba to ranar tashin kiyama zai ganta a gabansa har zai ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wai wani irin littafi ne wannan da baya kyale karamin laifi balle babba sai ya iyakance shi Allah ce wa wajadu ma amilu hadira sun tadda abinda suka aikata a gaba gare su wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar daya daga cikin bayinsa kaga wannan saboda bai tuba ba amma wancan ayar da Allah yake cewa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah yana yana kwadaitar da masu saban Allah ne kasan wani in yayi saban Allah ya saban Allah zai ce kai baba ko wutan jahannama mata cika mota sai mu rike noti an shiga a'a kakkace haka Allah ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ka gaya wa bayina da suka yi wa kawukansu barna wanda ya saba wa Allah ai ya cuci kansa ne ko sai Allah ce la taqnatu min rahmatillah kakku ba tsammani daga samun rahamar Allah inna Allah firu dhunuba jami'a lallai Allah yana gafarta zunubi ranka ta kafinta inda ya katuba Allah zai yafe maka sai ce innahu huwal ghafurur rahim shi Allah mai yawan gafara ne mai jin kai in ka tuba Allah zai yafe maka zunubin amma kafin ya yafe maka shine hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sai ya nuna ranar tashin kiyama sai Allah ya kira mutum musulmi haka manzo Allah ce mumini bawan Allah zai ce fulanu bin fulanu, wani ɗanwani. sai ce labbaika ya rabb wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ce mai udunu matso sai ka matso gaban shi sai ce udunu matso sai ka matso sai ka zo ga ka ga Allah ba wanda zai maka tafinta kan aikinka sai Allah ya dinga zakulo maka laifuffukanka amilta kaza sai ce i ya rab sai Allah ce kayi ka tuna a duniya kayi laifi iri kaza sai ce eh ya Allah nayi sai Allah ya ƙara zakulowa ya ce kayi kaza sai ce eh ya Allah nayi zai ta zakulo masa laifuffukansa manzo Allah ce sai wannan bawan yayi saduda yana gani shi sai jahannama sai Allah bayan ya gama zakulo mai shi gabaki daya sai ce satartu halaka fid dunya lokacin da kake duk wa'annan saban Allah na ɓoye ka a duniya ba wanda ya san kana yi haka wa kazalika al haka ma yau zan suturta ka ka tafi na yafe maka kaga ya samu ko sai ce amma kafir wal fasiq wal munafiq yace kaga fasiki kaga kafiri kaga munafiki ai da gadara yake saban Allah ya je yayi zina ba wanda ya san yayi zina sai ka ji yazo yana cewa ba ba jiya ba ya yi kaza daga dara da irin wanda suke sawa a tiktok ko a matsa kirazansu mata ka ji an ce to da ni da miliyan goma wanne za ka zaba a an ne shi ga miliyan goma ya ɗauke ki a an gane wai zai ka ji ta ce da a baka ni da a baka miliyan ɗari wanne za ka zaba wai irin ka ga irin yan iska yan uwanta wani ya ce me zan yi da ke ga miliyan ɗari to irin wa'annan kaga a daga dara suke saban Allah manzo Allah ce to irin wa'annan da suke fitowa irin TikTok Facebook YouTube Snapchat da sauransu suna fitsara yanda suke so a ranan Allah su ma zai musu tonan silili ba a duniya ai ba boye suke ba kaga mumini in yana saban Allah yana ganin wani koyewa yake baya so a gani ko har ma ka ga yana dan shafa kai baya so a gane cewa yana saban Allah to yanda ya Allah ya sutura saka ba wanda ya san kana wannan saban Allah to haka ba wai ba an baka dama mane lafizi ka je ka ci gaba ka zo wani yace mhm to yawa a a ana nuna mumini baya so yayi saban Allah a fili to shi wannan a gadara yake yi to haka shi ma Allah zai wulakanta shi ranan sai ya kira sunansa sai ya ce labbaika ya rabu wa sa'adai ya Allah na amsa kiranka ina neman taimakonka sai Allah ya ce la labbaika wala sa'adai ni ba zan amsa maka ba kuma wallahi ba zan taimake ka ba sai Allah ya faɗi kowa ya ji ya ce amirta kaza ga wancan mumini sai da aka ce ya matso ko an mai rufa-rufa aka ce ya tafi shi kuma wannan kowa sai ya ji Allah zai dinga zakulo laifuffukan da ya yi cikin gadara kowa duniya za su ji sai Allah ya ce mala'iku ku ɗaure shi ku tafi da shi wutan jihar nama kaga yanda ya tozartar da kansa a duniya haka Allah ya tozartar da shi a ina a lahira kaga wannan ba su ci karo da juna ba ina fatan wannan ya warware maka shubharka insha Allah Allah a in dai an kashe shi to Allah ba zai masa tambaya akan wannan kisan ba zai masa tambaya ne akan sauran zunuban da ya yi tsakaninsa da Allah amma akan kisan an wanke shi a fayal ɗinsa babu wannan laifin a gaban Allah shi ne hadisin sa'ad ibn abi waqqatin wanda imamul al-bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa man asaba minhu shay'un fa uqiba lahu fi fa huwa kafaratullah duk wanda ya wani zunubi da akwai haddi a kansa aka zo aka yi masa wannan hukunci akan wannan laifin da ya yi wannan laifin kashe shin da aka yi kafara ce gare shi da ya mutu a ranan aka zo da shi gaban Allah Allah ba zai tambaye shi akan wannan kisan ba zai tambaye shi akan sauran zunubin da ya yi tsakaninsa da Allah sai kuma haƙƙin wannan mutumin in ya je gaban Allah sai a warware amma zunubin da yayi a wajen Allah Allah ya kankare masa wannan zunubin tun da an kashe shi shi sa gamibiya lokacin da ta yi zina matan aure ce ta yi zina ta zo gaban manzo Allah ta ce asabtu haddan ya rasulullah na cancanci mun haddi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina waliyinta yazo yace aje a kula da ita har sai ta haihu tana haihuwa aka zo da ita da ɗan. sai manzo Allah ce a aje ta shayar da ɗan har sai ya kai an yaye shi aka yaye ɗan aka zo da ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a jefe ta aka jefe ta da yazo zai mata sallah ɗaya daga cikin sabo yake cewa a ah, ya ma'aikin Allah za ka yi mata sallah bayan ta yi zina sai manzo Allah ce faqad ba tawbatan law qusimat tawbatuha la wasi'at 70 rajulan madina wannan matar da kake gani wannan hukuncin da aka yi mata ta yi tuba a wurin Allah tubanta kaɗai ya isa mutane saba'in su shiga aljanna ana ganewa kuma a cikin garin madina ashe kenan in dai aka yi maka hukunci Allah ba zai tambaye ka akan wannan hukuncin ba laifin da Allah zai tambaye ka shine haƙƙin wannan mutumin da ka kashe tunda Allah ya hana ka kashe rai kuma ka shiga haƙƙinsa to sai a gaban Allah ku kuma tsakaninka da shi kwawarwar Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya hada fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah ya tausasa zukatansu ya sanya musu ƙaunanmu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba ya Allah muna roƙonka kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin ka na alkhairi Allah ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoronsa na sharri Allah muna roƙonka ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare makka da madina daga dukkan shari ya Allah wa'anda ka jarabce su da rashin lafiya a gida ko asibiti ya Allah ka ba su lafiya ka tada kafaɗinsu ka sa su ya zama kafara a gare su mu kuma da ka ba mu aran lafiya ka ba mu ikon ribatansa wajen neman yardanka wannan wata da muke ciki ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu ka sa mu daga cikin ƴantattun bayinka ya Allah ka kankare mana kurakuranmu ya Allah duk abin da zai sa kai fushi da mu ka kame hannunmu kada ka ba mu ikon aiwatar da shi har abada duk abin da zai sa ka yadda da mu ya Allah ka ba mu ƙwarin gwiwa da imani da ikhlasi da za mu yi wannan aiki kuma ka karɓa mana a matsayin ibada duk yadda zamani ya kai ga kuncin rayuwa ya Allah muna roƙonka kakka haramta mana abin da za mu niyyar iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa yan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu ya Allah wa'anda ka jarabce su da basu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauce nauyin bashin da ke kansu ya Allah duk yanda rayuwa ta yi musu tsanani ka kawo musu sauki ya Allah ka buɗa musu ta inda ba su taɓa tsammani ba ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su a cikinmu da 'ya'ya kangararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari waɗanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka ba bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ƴan uwanmu da suke Sakkwato, Zamfara, maiduguri yobe naija da sauran wurare a cikin wannan ƙasa namu musamman a wannan yanki na arewa da suke fama da bandits da kuma kidnappers ya Allah ka yaye musu waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyan waɗannan mayagun mutanen ya Allah a cikinmu suke ko a wajenmu suke ya Allah kai mana maganinsu masu shiryuwa a cikin suka ka shirya mana da su wanda alkalamin ka ya bushe a kansu ba za su taɓa shiryuwa ba ya Allah ka yi mana maganin su da abin da ya dace da su mu kuma muna roƙonka cikin tausayinka da lutsufinka ya Allah ka haramta haɗuwar mu da wa'annan mayagun mutanen har abada su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har abada ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk